الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مسلمين muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu daman haɗuwa a wannan majalisi na mai albarka yau alhamis hudu daidai ga watan muharram na shekara ta 1438 hijiriya wanda sai daidai da shida ga watan goma na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'ati al'imamiyya al'isnai ashariya littafin da yake fayyace mana a shi'a a mizanin musulunci yau da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a tambaya ta 135 tambayar ga ta kamar haka tana ce limadha yurja'u jami'ul anbiya'i wal mursalina fi i'tiqadi shuyukhi ash-shi'a a jiya in ba a manta ba mun karanta ma'anan aƙidan nan ta arraja'atu ita ce dawa bayan mutuwa kafin alkiyama mun san Allah yana ta da mutane bayan sun mutu yaushe ranar tashin kiyama domin hisabi amma a wajen shi'a sun suna da aƙidan limamansu suna dawa bayan sun mutu su dawa bayan sun mutu kafin fa tashin kiyama kafin tashin kiyama saboda haka za ka ga limami maybe ya mutu after 10 years kuma ya taso ya da fresh a yanda yake suna da wannan aƙidan. to sai a tashin har annabawa da manzanni ma su ma za su dawo in suna mutuwa su dawo duk wannan fakacin tashin kiyama da hura kahon nan da za a yi to a nan tambaya ita ce me yasa yan shi'a suka ce annabawa da manzanni za su dawo back to life su dawo zuwa ga duniya bayan sun mutu kuma kafin alkiyama a aƙidan shehunai da limamai na shi'a amsa a nan ita ce wai likai yusbihu junudan za su dawo a matsayin runduna ne sojoji yuqatiluna su zo su yaƙi tata rayati aliyin radiyallahu anhu su zo su yaƙi a ƙarƙashin tutar sayidina ali manufan kenan dawon manzanni yanzu za su dame a mayaka ba a jagorori ba a ƙarƙashin wa za su dawo ƙarƙashin sayidina ali sojojinsa ne za su da a matsayin sojojin sayidina ali su yi yaƙi a ƙarƙashin rundunan da sayidina ali zai jagoranta wanda zai ɗaga tuta sai su zama to biyansa kenan dukkan manzanni da annabawa ina kuke da hujjan wannan magana ya ku dan shi'a iftarau ala abi abdullah sun kirkiro wato hujja da kago magana suka danganta daga abu abdullah ne, waye kenan Shi ne, husain annahu kala wai ya ce wa hashahu alhalin kwata-kwata aka bai faɗa ba wai ga abin da ya ce Madogaran madogaransu kenan falam ya ba'athu Allahu nabiyyan wala rasulan Allah bai taɓa aiko da annabi ba wani annabi ko wani manzo illa radda jami'ahum ila duniya face sai Allah ya dawo da su zuwa ga duniyan nan gaba ɗayansu bayan sun mutu su dawo su yi menene hatta yuqatilu bayna yaday ali ibn abi talib amiril don su dawo su yaƙi a ƙarƙashin jagorancin sayyidina ali amirul mu'minin shine amirul mu'minina ya haɗa har da annabawan duk da manzanni suna ƙarƙashin a wannan lokaci wannan maganar da suka faɗa ku duba littafin da suka wallafa da kansu suka rubuta da hannunsu مختصر بصائر الدرجات مختصر بصائر الدرجات شافنا كمان عند أخو